la darabaha ba ya doke ta wa huwa ahsanu kazalika kama arainahu alburhana kamar yadda mun ka nuna mai hujja da dalili da nasrifa an su adam mu juyar da mugun abu daga gare shi shine cin amana wal basha da kuma albasha shine yin zina ba don wato wato mun yi wannan don haka innahu shi annabi yusuf min ibadina mukhlasin yana cikin bayanmu waɗanda suke tsarkakakku ta da'ati ga yin da'a ga Allah Na ko al-mukhlisina al-mukhtarina waɗanda an ka zaba in kace mukhlisina masu tsarkake da'a mukhlisina waɗanda an ka tsarkake zababbi eh, in ka sabi fatahin lami ya zama waɗanda Allah ya zaba in ko ya zama da kasarin lami mukhlisina masu tsarkake da'a ga Allah ni ya bambance mukhlisina da mukhlisina na'am wa sabaqa تعالى الباب قال ما جزاء من أراد بعلم سوءا لله يفتن أو عذاب أليم abin da zai nuna muku wannan fassara da na yi cewa da ya doke ta shi ya yi kyawo to da ya ga bai kamata ya doke ta ba to tun da bai kamata ya doke ta ba me ya kamata ya gudu saboda haka sai ya ruga da gudu ita ko ta biyo shi ba kalba sai suka yi rige rige zuwa ga kofa badara ilaihi yusuf wato yusuf ya yi gaugawa zuwa ga bakin kofa lil firari don ya gudu wahiya ita kuma li tashabbusi bi ita ko ta biyo shi don ta danke shi fa amsa kan saubahu wa jazabahu ilaiha ta rike tuhahi ne ta baya ta hizgo shi zuwa ga jikinta wato lokacin da sun ka abin nan wa qaddad qamisahu sai ta kece mai riga min duburin ta baya to ko da sun kai zo tun da sakata na ciki kaga sakata tana da saukin budewa idan ko tana kokarin kai ya kai ga sakata <laughs> idan iya kai ga sakata zai zare kawai sai eh, kowa ta bude to tana kokarin kai ya kai ga sakata don in ya bude kowa abin nan to tana yana kaiwa ga sakata ita kuma ta kama riga inda za ta ja burki don ita baya da shi sai riga ta yi yage shi ko ya bada ƙarfi ya rike sakata sai ya bude kowa yana bude kowa sai ga mai gida kowa gida tsaye saboda haka wa alfa ya sayi da halar ba sai aka samu mai gidan shugabanta shine mijinta yana tsaye bakin kofa wannan jahannan sa sai ta maza maza ta wanke kanta sun makala sa'an nan ta ce ma babu abin da aka sakamakon ma arada bi alika su an wanda ya mugun eh, ya niyya abu da iyalinka na zina illa an yi zana sai ai maza maza a kai shi gidan yari don in ta ce ta yi shiru ba ta faɗi abin da za a yi mai bayana yiwa a kashe shi kuma tana so ne don kila tana tsammani in ta ci gaba da lallaba ta shi yarda don haka ba ta so a kashe zai ce ba abin da aka kama wanda ya tasan ma iyalin mai gida da mugun abu illa a kai shi gidan yari a rufe shi wato ta yi kuka kuma ta yi hukunci <laughs> kun gane ko ce ba za a kai shi kurkuku don kada a ce to a kashe shi ayyuhu ba sa ayyuhu jana wato a tsare shi gidan yari aw azaban alimu ko ku ai mai wata azaba mai raɗaɗi wanda zai ji zahi da an yi dora ba a dan bubbuge shi ba ta je dai aw ya kutal ba a'a ba ta zo a kashe shi to shi kenan qala قال من أهلها إن قال حميده to ta riga shi magana ta riga shi duka ta riga shi kuka ala yusuf sai yusuf ya ce mutabarri a yana kokarin barantar da kansa hiya rawa da ni an nafsi ita ta neme ne ga kaina ni na ki to ya za a yi a gane gaske al'amari e, shi ya ce ita ta ce shi ya neme ta shi ya ce a ita ta neme shi to ya za a hito da gaske al'amari to shi kenan magana tabbasu sai aka samu wani mutumin kirki dattijo mai hankali mai ilimi daga cikin yan uwanta wa shahida shahidu min aliha sai aka samu wani dattijo mai hankali mai ilmi yayi shaida daga cikin yan uwanta kuma wanda ba a zargi ne da kin goyon bayanta an ce ibnu ammiha dan ammin ta ne annahu kana fil mahdi wannan magana ta fil mahdi ba gaskiya bane hmm, cewa jariri ne ba jariri bane mutum ne dattijo fa qala sai yace ku je ku duba in kana kamisu kudda min kubule in dai riga ta ta kece da gaba fa sadaqar ita adda gaskiya wa huwa shiko min al-kadhibin yana cikin makaryata wannan ba hukunci yaro bane hukunci ne na mutum mai hankali ba da gaggi wanda ya jarraba al'amura to wa in kana wa in kana amisu kudda min qubli fa wa in kana qamisuhu in ko rigarsa ta zan kudda an tsage ta ta kece min dubunin ta baya to zabar ita ta yi ƙarya wa huwa shi annabi yusufa min as-sadiqina yana cikin masu gaskiya ya yanke hukunci yanzu ba abin da ya rage illa a je a duba falan mara alam ai qamisahu qudda min durin qala innahu min qaidi kun inna mare eh, yayin da aka ga ko shi ya gani shi mijinta ra'a zaujuha mijinta ya ga kamisa huji ga annabi yusufa wadda an tsaga ta min duburin ta baya ƙala sai shi mijin zariha ya ce innahu wannan magana ta ki da kice ma jaza'u man arada bi su, an illa an yuzina wa azabun alim min kai da kunnan na gane yana daga cikin makirce mata makircin mata ne inna kai da kunna domin makircin ku ayyuwa da za'u ya ku mata azim girma gare shi eh kaga da magana wannan miji da magana wancan dattijon sun yi daidai saboda haka babu magana yaro a ciki duk magana manya ce eh wannan cewa jariri ne yana cikin gadon tsumman goyo ba haka bane eh ba wai hujumi ne ga masu tafsiri ba akwai tafasiri waɗanda suka nuna ba jariri bane eh dan jariran da suka yi magana kamar da annabi ya faɗa wato babu wannan jaririn cikinsu eh, akwai jariri annabi isa alaihi salam wannan ya yi magana yana cikin tsumman goyo sannan akwai jariri na jariru juraiju wanda yake juraiju wani bawan allah ne mutumin kirki mutumin kirki ne ana ta ambatar ibada ta irin ibadodin da yake cikin gari sai wata karuwa daga cikin banu isra'ila ta ce in kuna so zan hitinan muku shi shi kenan zai ta ta zo ta samu jureju ta yi ta yi da shi ta shawo kai ne ya kwanta da ita ya ki to akwai wani makiyayin dabbobi da ke zakuwa yana hira nan gidan dan eh, abin na ya ware ya koma cikin daji yana ta sufanci ne yana ibada to wani makiyayi na zakuwa na yana yini inda shike yana koma wajen dabbobi ne da ta kasa cin nasara ga wannan jirage sai ta ta samu wannan makiyayi ta lallabe shi sai ya kwanta da ita sai ta yi ciki da ta yi ciki sai ta ce wannan dan da ni haifa dan jirage ne wannan ɗan na jirage ne kawai sai yan iskan gari sai aka taso ma cocin jirage can cikin bani isra'ila ne an ka zo an ka sauko da shi daga saman ɗan bene ne yana me ya faru ni an ka yi ce kai wani irin mi an kai shi kawa matan mutane ciki kuma ka to kana ca mi an kai wani irin mi an kai kai baka san abin da an kai ba an ka buge dan coci ne shi kenan an ka to da shi yace to ku banni in yi sallah ina yaron yake an ka ce shi yace ku aje min shi can sai ya yayi alwala yayi sallah raka'a biyu sai ya taso sai ya sa dan yatsa ne ya kokari cikin yaro yace kai faɗa mana wa ubanka yace ma jariri man abuka wa ubanka faɗa mana? sai yace makiyayin nan da ke zakuwa inda kake a to da mutane sun ka ga jariri ya faɗa musu wanda uba ne ba sai kuma sun kashe ku ana ta shawar jirai ana shawa ma huska ba ana neman albarka ashe mutumin kirki ne an ka zo a walakanta sun ka ce to za mu je mu gina ma cocin ka da zinariya da azurwa ya ce ba ni so abin da nake so laka kun ka rushe kuma idan min gini na da laka sun ka je sun ka mai da mai to wannan shi a jariri na biyu jariri na uku wata rana wani mutum mai kuɗin gaske ya hau doki mai kyawo da riguna masu kyawo ya saka takalmi masu kyawo ya yi kaya dai wato rakace rakace masu kyau Idan ko wannan mata tana rike da ɗan yaron ta yana shan nono yana tsutsan nono sai wannan mai doki ya wuce sai ta ce ubangiji Allah na roƙe ka Allah ka sa dana ya zan kamar wannan sai yaro ya saki nono ya ce ya Allah kar ka sa ni in zan kamar shi ba amin ba ya ce ma uwa ta yi shikenan ta ana nan ana nan sai ga wata baiwa 'yar baka an kamo ta ana ta duka ta ana ta barauniya mazinaciya barauniya mazinaciya shikenan sai an ka wuce da ita Yaya yaro na nan na shan nono zai zai uwa ta ce ya Allah na roke ka Allah kada ka sa dana ya zan kamar wannan sai ya ce mata ba amin ba Allah ka sa in zan kamar to shi kenan an ka wuce sai ta dawo ta ce a ah, kai wannan yaro ina mamakin ka wannan mutum mutumin kirki ya wuce na ce Allah ya sa ɗana ya zanka mashi ka ce kada Allah ya sa shi eh, kada Allah ya sa ka zanka mashi an yi da wannan mata ana duka ta ana cewa na ce ya barauniya na ce kada Allah ya sa ka zanka mata kai kuma ka ce Allah ya sa ka zanka mata sai ya ce ya ke uwata ki saurara ke ga mutumin nan wanda ya wuce da kaya masu kyau eh mutumin banza ne jabbari ne dan wuta saboda haka ne roki Allah kada ya sa ni in zanka mashi ita ko wannan mata wadda ta wuce ana dukata ana ta ta yi zina ta yi sata ƙarya aka yi mata bata ce ba bata yi zina ba bata yi sata ba don haka ni ce Allah ya sa ni in zan wanda za a zalunta kada in zan mutumin banza to wannan shi a jariri na uku su ne annabi ya muna magana bayan su ba mu samu wani ba cikin hadisan manzo Allah da ka wanga mai magana ta an da an gace yi shaida cikin tsumman goyo game da shaida annabi zuwa da zariha ba zo cikin hadisi annabi ba in ma ya zo cikin hadisi to hadisin ba ingantacce ba ne amma wannan da ni faɗa yanzu in kun duba cikin riyadu salihin za ku ga waɗannan hadisan duka cikin babe guda ta mu ci gaba yusuf wa a'rid an hada wa sannan sai sarki ya dawo wato yana sulhu tsakaninsu sun matsala sannan ya ce ya yusuf ya kai yusuf a arid an haza ka kau da kai daga wannan al'amari wanda ya gudana da uwar ɗakinka wala ta kakka ambace shi ne allah ya shi a don kai ya bazu cikin gari ke kuma mai kuskure wasu wastabiri ki nemi gafara ya zaliha ya ce zari zan miki ga laifin da kin yi laifi kin wa Allah laifi Allah ya hana zina ke ni niyya ki zina kuma ke yi lalata inda ki nemi bawan ɗakin ki kina ƙoƙarin ki kwanta da shi ki kunti min al ke kin zan cikin masu kuskure masu laifi al'asimi a washtahara al-khabar sai labari fa yawa ko wa sha'a ya daidaito cikin gari zai labari ko ina to da mata sun ka ji labari sai suka kama ka san mata da yan kucece kucece وقال نسوة وقال نسوة بالمدينة امرأة العزيز تراود فتي عن نفسي حيث wa ƙarin niswatun sai mata sun kace fil madinati cikin garin masar imra'atul azizi ko matar sarki turawi da fataha annabi tana neman bawan ta waye kwanta da ita da kanta take neman bawan gidansu waye kwana da ita karshe gaba ba ya lullube mata zuciya da su kun gane kuwa to ya ruhe zuciyarta gaba ɗaya ba ta ganin komi sai shi inna raha, lalle muna ganin wannan mata fi dalalin tana cikin bata wato tana cikin kuskure mu ne bi hubbiha iyahu saboda son ta da bawanta shin ga maza na miji kai da bawanki a ce ba ki sun kowa sai bawa bawanki shi kenan balan ma sami ake maka ma sami ake makarihin na fara siraihin na wa tadalla kunna mutaqa'an wa tadalla kunna wahidatin min kunna sakinan wa qala dukhul alaihim ma sani abin makarishin da yayin da ta ji makirkin da suke kulla mata cikin gari suna yi ga ita suna cin sunanta ai gibatu hinna laha gibar da suka yi mata arsala ilaihin sai ta gayyace su sai ta shirya wata babban liyafa a gidan sarki an ka yanka duk abin da ake yankawa aka yi shirya abinci a kawo abin da ake ci da haƙori da wanda ake ci da wuka da wanda ake sha da nudayi da tsotsawa da cokali ko wanda iri tattanaza wata da zai tattanaji mutaka wato abinda in za a yanka shi sai an danna shine abin jingina da amin yi kuda bi shi shine abinci wanda ake yanka da wuka lil ittiqa inda wudan sai an bada karhi an gagara haka eh wa huwa al shine uturuj wanda yake kamar abarba wa ta kullu wahidatin min huna sikina sai ta dauko wuka ta mika ko wacce ta aje mata kwal abin nan dan dan abarba gabanta da wuka mai kaihi ce to ko wacce ta rike ta wa yusufa ta shi ko ta je can ta shirya mai ado ta mai kwalliya ta sa mai kaya masu kyawu ita ba ta riƙe wukan ba ta ce ba dai kuna zargi na ba to bari in nuna muku halin da ake ciki ko na riƙe da wuka tana cikin yanka sai yusuf ta ce mai ukhruj alayhi na ita su ganka kala ma hu yayin da sun ka ganshi aka bar nahu sai suka girmama annabi yusuf wa qadana aydiyahunna wajen kallon yusuf sun kai ta yanka hannunsu bisa kakin da wuka kai walam yashurna bil alam ko zahirin wuka ba su ji da shugulu kalbi da biyu saboda zuciyarsu ta shagaltu da kallon yusuf ko wata tana ta yankan hannunta tana kallon yusuf bata san me take yanka ba sai bayan yusuf ya wuce sannan duk wadda ta diba ta ga jini shaɓe shaɓe ga hannu ta yanke hannunta bata san ba uturiji ne take yanka ba dan abin nan ta hannunta ne take yanka wa kullu sai suka ce ha lillahi wannan tsarki ya tabbata ga Allah tanzihan lahu ma haza basharan wannan wanda ya wuce gaban mu ba mutum bane in haza wannan bai zamo ba illa malakun karim sai mala'ika ne mai girma lima hawahu min lahu da abin da ya tattaro na kyawo allazi la yakunu adatan fi nazmati albashariya wanda irin wannan kyawo ga al'ada baya kasancewa ga halittar mutum wannan sai dai mala'iku duk ya zo cikin hadisin buhari annahu shi annabi yusuf ya shakarar rumi an ba shi rabin kyawun mutanen duniya gaba ɗaya alan imratul aziz to bayan sun yayyanki hannun saboda gani na so daya shi ko tun yana dan karami yake dakin ta tana kullun yana nan shi ke gittawa ne ya kai nan amma bata taba neman shi ba zai zo guda su ko gahi ganin su guda da shi gahi sun yanke hannuwansu to ina da su ne an ka aje tare da shi da kila wata zai ta yanke wuyanta bata sani ba wajen <laughs> kun gane ko lamma ra'ayi yayin da ta gama ma hallabihin na abin da ya sauka gare su sai ta ce musu ba za li kullal wa za li kullal ladhi lutuna to wannan da ya wuce kun ga yanka hannun su hannun ku to shine kuke zargi na zama da shi ala fala kullal ladhi lundunani bi hmm. wala badrawatuhu an nafsihi wa da'aban hmm. wala in lam yaf'al إذا kenan وليكونن من الفاجرين وشيكين أن ba nan labilun tunna ne wannan dai wanda kun ka gani ɗin nan to shine wanda kuke zargi na game da shi don na ne mai Shi ne fi hubbihi ga son sa bayanin uzuri ha wannan ta bayyana musu uzurinta ta hito hira ta bayyana musu tace kuma ku bar zargi na in jita jita kuke ji to ku saurara ga baki na wala tu an nafsi wallahi na neme shi ga kai ne fasta a sama kiyawa yayi wallahi na ne me shi yake <laughs> kun gane ko kuma ba bari zan yi ba wala in ya yaf'al wallahi idan bai aikata ma amuruhu abinda nake horonsa da shi ya kwanda ni ba la yuzarana wallahi za a kai shi gidan yaji wala yakunan wallahi sai ya zama na sagiri na cikin walakantattu in ko dai shi biya min bukata ko in walakanta shi daɗa shi nan mafin doki sun samu kowa ya shiga gari ya waɗi abin da za a yi kenan ko shi ko ya walakanta to ga shi yana ji shi ko sai mi me ya ce Mara bi a abu ilayya ma ya da'unani ilayi wa illa da sai an yi ka'idahun na ilayhin na to bayan ta yi wannan magana su ko mata sai suka kewa Yusuf suka sa tsaka suna haba Yusuf haba Yusuf a ɗi maula ce ka kai mata a shugaban ka ce kai <laughs> eh, eh, ka bi shugaban ka kai kai mata da'a bai kamata ka saba mata ba <laughs> ala sai annabi Yusuf ya ce rabbi ya ubangiji na asijinu a habu ilayya zama kurkuku ya yi zama abin so gare ni min ma ya da'una ni ilayya daga wannan mugu abu da suka kira na zuwa gare shi Allah da in yi zina gwanda a kai ni gidan yayi in ji annabi su alaihi salam wa illa tasrif ni kai da hunna ya Allah idan baka juyar da wannan mugun makirci nasu ba garan azbu to zan karkata ilayya da zuwa gare su wa akun in zan min na cikin jahillai domin aikata zina aiki ne na jahilai to bai kamata in zan cikin jahillai ba almuzlimin wal qasdu bizalika addu'a abinda annabi Yusuf ka faɗi wannan yana nuhi yana addu'a ne ga Allah Allah ya kare shi daga wannan mugun abu wani haza kala ta'ala don haka Allah ya ce fasa jabar fasa jabar ala rabbuhu fa fa fa an fa ila na'am innahu to da yake shi Allah ya san da dukkan roƙe shi ya karba fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijin sai amsa masa du'a'ahu addu'arsa sai ya juyar da makircin su daga bari annabi Yusuf innahu shi Allah huwa sami'u shine mai jiril kauli ga magana al alimu bil fi'l kuma masani da aikin mutum yayi addu'a Allah ya karba saboda haka yanzu sai ta yi abin nan kurkuku to bayan yayi wannan addu'a kuma labari ya bazu cikin gari matan gari duk sun rude ko wacce sun takai ta zo gidan sarauniya ta ga Yusuf to sai dattawan gari da sarakuna da ministoci yan majalisa an ka zauna an kai shawara aka ce to babu abin da alheri annabi Yusuf dai ba mai laifi bane amma mai alheri a tsare shi gidan yari don mata su ba gani ne shi ya zama lahiya sun mabada lahu badalahu min ba'di ma بعد ما رأوا sun bada lahum sannan ya bayyana gare su min ba da mara ayati bayan sun ga ayoyi ma'ana alamomi adila dalati waɗanda suke nunawa ala bara'ati yusuf cewa annabi yusuf barrantacce ne sannan da haka sun ga an yi su kulle shi gidan yari don ya zama kamar shamaki daga idan dunan mata dalla ala haza abin da ya nuna haka sun ka gala yanzu nan su dan tsare shi hatta zuwa wani lokaci yan kade fi kalamun nasi wanda maganganun mutane da maganganun mata za su yanke daga barinsa fa su jina saboda an kai shi kurkuku ba an kai shi kurkuku akan bai da gaskiya ba a'a an kai shi ne don kawo da wata fitina wadda za ta gane gari in ba yi haka ba eh. wadda kala wadda kala ma kurkunin na'am kala a wa ربنا بتاويله a نريك من المسلمين ودخل معه السجن فتيان سماري بيوسن كشغا كركوكو تاري دا النبي يوسف غلاماني للملك واتسو yara biyu ne bayi na sarki a ma saƙi wal akharu sahibu da ɗayan su shi ke bashi, shi giya yana sha ɗaya ko mai kula da abincinsa hau sai suka ga annabi yusuf yu'abbiru ru'ya yana fassara mamalki faƙala sai suka ce da na la naqtadirannahu wulalle sai mun jarraba shi ba su yi mahalkin komi ba amma sai suka shirya mawalkin ƙarya sun ka tambaye shi don ya musu fassara ƙala ado ma ɗayan su sai yaci wa huwa saqi shine mai bada giya In ni a rani a asiru khamran ni na ganni cikin mahalki ina ta tsagiya ai ina ban ina bi wa ƙalar shi ko ɗayan ya yace sahibu ɗani wanda ke kula da abincin sarki In a arani ni kuma na ganni hamidu fawqa sai hubzan ina ɗauke da waina sama da kaina kudu tsairu min amma tsuntsaye na biye da ni suna cin wannan wainan ina da ta'wili ka ba wato ka ba mu labari da fassara wannan mawalki inna naraka minal musulmi domin mu muna ganin ka cikin mutanen kirki masu kyautata aiki ba su yi mawarkin ba ba kirkirwa ɗaya suka kai ka tambaye shi to yanzu annabi yusuf zai basara musu mafarki amma sai ya yi musu wa'azi tukuna dan dama ma al'adar mai wa'azi kenan musamman wanda annabi mazu Allah ya samu dama da an jefa mai tambaya to yanzu aji na bashewa qala qala la yatiquma ma'amun إلا أن أنبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني أبي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بآخرتهم كافرون. قال لهما سيتي مسو mukhbiran yana mai basu labarin annahu alimin bi ta'bir ru'ya ta shi wa masani ne da fassarar mafarki yace musu la yati kuma da amun ba wani abincin da zai zo muku illa na ba'atu kuma sai na wato turqani wanda aka azurta ku shi fi manami kuma cikin muwalkin ku illa na ba'atu kuma da tawili sai na ba ku labari da fasararsa sa fil ya kamata a walki kabla an yace ya kuma gabani ya zo muku zalikuma wannan sanin mawalki mimma allama ni rabbi yana daga cikin abinda ubangiji na ya sanar da ni fiya su cikin wannan akwai kwadaitarwa ala imani akan su imani da yake ubangiji na inni tarakatu millata qaumi kuma ni nayi watsi da addinin waɗansu mutane la yuminu billahi wanda ba su imani da Allah ba wa hum bil akhiratum kafirun wanda suke su sun kafirta da ranar lahira to ni duk addinin waɗanda haka nan na rabu da shi ba na da shi sai addinin musulunci wata ba ta wata ba ta min daga aba الغني ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا Wacce ba su millata abaiya, na bi addinin iyayena Ibrahim wa Isma'i wa Ishaq Ibrahim da Ishaq da Yaqub. Ma kana bai kamata gare mu ba, bai zan ya kamata gare mu ba an nushirka billah. Mu yi shirki da Allah min shay'in da komai. laismatina saboda zaman mu tsararru zalika tauhid wannan tauhidi wanda Allah ya azamu akan sa min lillahi alaina yana daga cikin falala Allah wanda yayi akan mu ala nasi kuma yayi ta akan sauran mutane walakin aksaran nasi sai dai mahi yawan mutane yawmul kufar su ne kafirai la yashkurun ba su godiya lillahi ga Allah bai shirku ne sai su yi shirka sun masarra masarraha na ya hito hili ya bayyana bi du'a'ihi ma da kiran su ilal imani zuwa ga su musulunta su imani fa kala yace ya sahibai ya sahibai sayyidina arbabun mutafarriquna khayrun lillahi wahidul liqahar yace ya sahibai yasin ya ku abokan zama na cikin gidan yari wato cikin kurkuku a arbabun mutafarriqun shin Allah alloli daban-daban kala-kala khairun shi alheri am Allahu al-wahid al-qahar ko ko Allah wanda an guda shi kadai kuma ya rinjaye kowa wanne ne ya dace abi shi abi alloli barkatai ko ko abi Allah guda wanda kuma ya isa ya wadatar ya rinjaye kowa abi Allah shi yake eh tunda abin nan zai ta daga yayyu wanda guda kwakwara ko to da balle Allah eh ma ta budura min duni ba abinda kuke bautawa wanda yake koma bayan Allah wato wani Allah illa asma'an sai sunaye ne muha antum wanda kun ka ambace su da waɗannan sunaye ku ai sammaitum biha kun ka ambace su da ita asnaman gumaka antum wa aba'ukum da ku da ku ma anzalallahu biha min sultani Allah bai saukar da wata hujja ba game da bauta mata ai hujjatun wa burhan inil hukum hukunci bai zamo ba wanda a tabbatacce illa lillahi sai ga Allah wa da shi kadai amara shi ko Allah ya ba da umarnin Allah ta abu dukar ku bauta ma kowa illa iyahu sai shi kadai zalika tauhid wannan tauhidi wanda nake kiran ku zuwa gare shi addinul qayyim shine addini wanda an madaidaici al-mustaqiyu. almustaqim walakin aksara nasi sai dai mahi yawan mutane wa mul kufar sune kafirai la ya'lamuna ba su san ma yasiruna ilai abinda suke koma zuwa ga rainin azabi na azaba ba wai shirku ne don haka suke shirka dan in wanda duk ya san in yi shirka zai kai wuta ba zai yi ba saboda haka ba sani ba jahilai ne ya sahibai ya sahibai sunna amma dukuma ba ta rabbahu khamma to yanzu ya dawo wajen fassara musu mafarki bayan ya ga mai musu wa'azi ya bayyar sijin ya ku abokan zama na cikin kurkuku ku biyu amma a hadu kuma amma ɗayan ku a saƙi wancan da ke shayar da sarki giya ba ya khuruju da salatin zai hita gidan yarin nan bayan kwana uku fa yaski rabba kuma za a mai da shi kan aikinsa zai ci gaba da shayar da sarki giya kamar yadda ya saba al'adati bisa ga al'adar da ya saba wa amma al'akaru amma na biyu daga cikin ku to shi kam wato ba zai koma ba aiki ne ba sai dai fa ya za a hitar da shi ba da talatin bayan kwana uku wai su lagu a kere shi zai shi mutuwa zai yi ta kulu ɗairu min ra'asi tsuntsaye za su ci naman kai dai haza ta wilu ru'ya kuma wannan shi a fassara mahalkin ku fa qala ma ra'ayna a suka ce ai ƙarya muka mu ba mu ga komai ba mun da ya gaya ma kawai mu ni mun jarraba ka ne makala sai ya ce kuli al'amu ai an riga an gama an hukunta al'amari allazi bihi ne, wanda kuke tambaya game da shi ai haka abin yake ko ƙarya ce to ya zama gaskiya eh kun gane ko <laughs> eh wato wanda kun ka zan sa'altu ma kun yi tambaya an sadaqatu ma am kazartu ma kun faɗi gaskiya ko kun yi ƙarya haka abin yake eh akwai wani malami wani bawan Allah a ƙauyen Sokoto wato ya ya juma'a yana yin wanka da wuri ya sa kaya ne ya tafi masallaci ta yake sallah cikin gari to sai samari sun ka hange shi yana zuwa irin yaran yayan fulani sai suka ce ga modibbo nan ku bari mu mai mai wasa sai suka kwantar da guda sai suka lullube shi da zane kamar gawa yana zakkuwa suka ce modibbo ga wani ya mutu To Allah a taimake mu a yi mishi sallah Allahu akbar Allah ya ji kanshi Allah shi mai rahama sai tsaya ya aje ya buta ta da sanda ta da gafanka ta da bai ciki ya ce to ku yi alwala sun kai alwala wato suna nihi in ya gama sallah sai su zai tashi su ruga da gudu su taimai mai dariya shikenan an kai alwala ya ta sallah an kai sallah ya ce to ku dauka sun ka taba sun ka taba ya ta ya mutu <laughs> ya mutu <laughs> ya mutu shi kenan eh to irin wannan ne kun gane ba ba wa Allah eh akwai wani yana hako na zanna annahu radin wa sai annabi yusuf ya ce lillazi zanna ga wanda yake zato wa ma'ana ya tabbatar da annahu najid cewa zai tsira min huma daga cikinsu wa huwa saki shine mai shayar da giya yace mai uzkurni inda rabbika wato ka ambace ni can wurin ubangijinka wannan kalma bakwai ne uzkurni inda rabbika dinnan wato kalma bakwai abinda a cikinsu eh saboda haka wato inda rabbuka ba inda rabbika inda sayyidika fa qala lahu yace mai inna fi sijni gulaman mahbusan zulman da ya taho sai ya gaya masa yake ce cikin gidan yaron na akwai wani yaro wanda an ka tsare shi da zalunci fa raja sai ya hita wato in ka je ka faɗa mai haka ka ce mai kullahu ka ce masarki inna fi sijni gulaman cikin gidan yaron na akwai wani yaro mahbusan zulman wanda an ka tsare shi da zalunci in ka je ka faɗa ma sarki haka fakaraja sai ya hita fa an sahu shaytan sai shaytan ya mantar da shi zikirar rabbi wato ambaton annabi yusuf a wurin ubangijinsa fala bisa don haka annabi yusuf ya zamna fi sijini cikin gidan yari bil asini wato shekaru gwargwadon wani abu na shekaru wani abu na shekaru shi abdul daga daga daya abin da ya kai tara bai kai goma ba shi abdul bid'un wa sittun sittin da wani abu bid'un wa hamsuna hamsin da wani abu bid'ata ashara goma sha wani abu bai dai kai ishirin ba wato bai kammala goma ba su addadu eh kamar nif nif wa samani tamanin da wani abu da bid'u da nif shine da hausa ka ce ishirin da wani abu ko talatin da wani abu ko arba'in da wani abu wanda wani abun nan bai kai mukullin kida ba balle ka hada shi ya zama hamsin yau wato shine ah, wato akwai wani abu da ake cewa wato a hasanatul abrari sayyi'atul mukarrabina wato abinda Allah da ga bayan Allah waɗanda ake ce ma abrar to zunubi ne ga waɗanda ake ce ma mukarrabina kun gane ku, wani abu wanda su abrar za su iya yi Allah ya ba su lada to imanin na ya wuce nan su a wannan irin wannan laihi ne ma su wato nan kamar shi annabi yusuf alaihi salamu da ya kamun kafa da wannan wanda ya ce baka je ka faɗa ba sarki akwai wani yaro nan tsare to wannan kalmomin da ya faɗa uskurni inda rabbika kowace kalma guda an ka bashi zaman gidan yari na shekara daya dan me ya roki wani abu ga wani Allah ai Allah ya san da zama na wurin to ya bari har Allah ya gama lashin hukunci kun gane ko <laughs> eh. an ka bashi can shi wanda an ka ce je ya faɗin Allah ya mantar da shi bai faɗin ba amma aka jingina mantuwa ga shaidan ya zauna har shekara bakwai kun gane kowace kalma kowace kalma guda punishment na shekara daya wato shine ala dariki hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina eh kun gane ko don imani haka yake kamar gani wani gani ne yanzu bai iya ganin abin da ya wuce mai rediyon can wani kuma yana ganin har iyakan masallacin can ko haka yake to haka yake ga imani kun gane ko imanin wani wato tauhidin wani ya yi ƙarfi ya je asibiti ko ya ce wani kaza ka yi min ciwo ko ban da lahiya shi yasa can cikin hadith lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cikin al'ummarsa akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna bila hisabin wala iqabin dubu saba'in ne za su shiga aljanna ko tambaya su ba a yi komi babu wata azaba ba tambaya sai ukasha ta dan mai sani ya tashi tsaye ce ya rasulullahi ud'ullah an ya ni minhum yace ya rasulullahi roƙa min Allah ya sani cikin su annabi yace anta minhum kai kana cikin su sannan wani ya miƙe yace ya rasulullahi ud'ullah an ni minhum wani ya ce ka roƙar ne Allah ya sa ni cikin su sai annabi ya ce sabaka ka biha ukashatu wannan kujera ukashatu ya riga ka gare ta to shi kenan sai annabi ya tashi ya shiga gida sai sahabbai suka yi ta magana waɗannan mutane wanda za su shiga aljanna ta wannan hali waɗanne iri ne wani ce yi da su ne waɗanda an ma cikin musulunci wani ce a kai waɗannan ba su bane yana yi dai waɗanda ake sahabban manzo Allah suka dai ambaci abubuwa da dama sai annabi ya hito ce me kuke magana ce muna magana ne akan waɗannan da kai magana sai ya ce humul lazina su ne waɗanda la yarquna wa la yastarquna wa la abin nan wa la yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna wato su ne waɗanda ba su yin tohi ba su wa wasu tohi sannan ba su canfi sun dogara kawai ga ubangijinsu kaga neman magani halal ne to amma su a wurin su imanin su ya kai matsayin zuwa neman magani a wurin su shirka ne amma ya halatta kai da ni da ke waccan duk mu yi asibiti in mun ji ba mu da lahiya to amma su zuwa asibiti gare su kamar sun tayi sun kai ƙara Allah a wajen wani sun ce Allah ya samu su ciwo suna son wani ya cire musu wannan ciwon saboda haka imanin su ya yi karhin wato su tayi wurin neman magani ko gane ko to haka irin wannan kalma ta annabi yusuf to matsayin shi ga matsayin shi a wurin allah kamata ya kai ya ce ko ni tunda dai allah ya san sadda an ka kai shi kuma ya riga ya san sadda zai hito to shi za ka kyale shi aka ce a bar shi tukuna sai an ba shi abin nan na waɗannan kalmomin an gane ko allahu alam to mu ci gaba wa alal malik wa inni سبع إذاب وسبع سنبلات قدر وأخرى يابسات يا أيها الملأ واذكري في إن كنتم برؤيا تعبرون to bayan waɗannan shekaru da annabi Yusuf ya yi cikin gidan yari sun ƙare wa maliku sai sarki yace sarkin masar shine rayyanu dan walidu ni a rani na gani cikin mahalki na na ga sab'a bakaratin shanu bakwai simanin masu kiba tu. ya kulu hunna samu amma wasu bakwai sun canye su yamtali hunna sun haɗiye su min albakar daga cikin shanu ijafin amma waɗannan masu canye waɗancan ramammi ne jam'u shi shine taron ramammiya wa sun bulatin kuma na ga zangarukun hatsi guda bakwai hudurin ɗanyu koraye wa da wasu kuma sabon su ma sun bulatin su ma langarku bakwai ya da satin busashu kadinta wasu na ɗiɗe alal kuzar ga waɗanda ɗanyun wa ala alaiha sun rinjaye su sun lankwashe su sun kai su ƙasa ya yi halmala'u ya ku waɗannan jama'a ministoci 'yan majalisa ta abtuni ku bani fatawa bi ya ga wannan mawalki nau bayyanu ku bayyana min ta'bira ha fassara wannan mawalkin in kun ta aburuna in kun zan kuna fassara lin ru'ya ga mawalki fa abi ha to ku fassara ta ni gare ni ni a mawalki wannan mawalki ni a fassara ta qalu qalu ana afa halam wa ma ana bi ta'wil Adu sai suka ce hazihi a daga su a halami wannan yaye yayin mawalki ne wato mawalki ne na banza wanda bai da fassara wato ma'ana algasu haram kamar mutum ne ya yi bai ci abinci ba shan da mace ga zai kwanda yunwa sai ya ɗauki lauje ta daji sai yi ciyawa irin ta dabbobi yana can wurin ciyawa sai hadari ya taso ko da ya gari kasuwa ta wace to sai ya aje dan ciyawa ta ya kwance cikin layi na kasuwa ya yi filo da ciyawa ta to idan yana cikin mawalki sai mawalki ya zo kawai sai mawalkin gashi ya sai da ciyawa nan wadda ake saiwa bata wuce naira uku ba gashi ya sai da ita wajen naira ɗari biyu da hamsin yana ta ƙidan kuɗi Ku gane ko to wannan mawalki shi ake ce ma a riga su a halami wato abin da yake ciki ne shi ne yake tunani yana tunani ya samu kuɗin ciyawa sai mawalki ya sai da ciyawa naira uku ɗari biyu da hamsin yana ta lissafi har ya yi wurin masu abinci ya ce a sa mai na naira goma ko da ya falka sai ya ji dan bargo ne jikakke da sanyin ciyawa ga kunne ne to shi a riga su halami to sai suka ce wai irin wannan muhalkin ne wato muhalkin abin da mutum yake ciki eh, saboda haka ko da malamin muhalki idan kai muhalkin abin da kake ciki to bai da fassara kamar kana neman aure sai kai muhalki an daura maka aure da matar da kake so wannan muhalkin bai da tawili ba shi da fassara kun gane <laughs> kun gane ko shi muhalkin abin da mutum yake ciki eh dama malaman mawalki in sun zo sai sun tambaye ka halin da kake ciki to in sun ji mawalkin ka yayi daban da halin da kake ciki to sannan za su yi ma tambaye ka wani lokaci kai mawalkin kayi mawalkin tun farkon dare ne ko tsakiyar dare ko da asuba ko da rana kuma lokacin nan za a tambaya lokacin ɗari ne ko lokacin damina ne ko lokacin bazara kowane mawarki yana da lokacin da za a fassara shi ya daidai da abin da ake nufi don haka sai za ka ce bai halatta mutum ya fassara mahalki sai ya san yana da ilimin mahalki kuma yana da ilimin wani abu da ake ce psychology wato ilimin halitta na mutane sannan kuma ya zan yana da ilimin kitabu wa sunna kun gane ko to shine saboda haka suka ce yayi yayi mahalki ne wa mana mu ban mu zamo da alimi na masana ba bi tawilul ahlali da fassara mahalki wanda yake yayi yayi mahalki wato wanda mahalki naka bai da fassara saboda haka bayan an yi wannan to shi wancan wanda an ka ce ya je ya faɗa shi ko yana nan zanne da ake wannan sai ya tuna fa'a aiko ah, akwai wani mutum wanda sun ka taɓa zama gidan yari da shi masanin muhalki na'am وقال الذين to kenan wa lazi lazina ja minhuma sai wancan ɗaya daga cikin wanda suka tsira din wanda ya tsira din daga cikin mutane biyu wanda sun ka zauna gidan yayi ai min yi wa huwa saqi shine wanda ke sha da sarki abin sha wadda kare yayi tunani ya tsaya yayi shiru ba da ummatin bayan wani dan zamani haka bayan wani dan lokaci sai tuna hala su sai ya ce musu ana una ana uku ni zan ba ku labari da tarihi da fasara wannan mawalkin fa nuni ku aike ni zan je in sono ya san inda ake samu wannan fasara, amma ku aika ni fa arsalu sai suka aika shi ba ta yusufa sai yanzu zo wurin yusufa kala ya ce yusufa ya farki qara'ata ya bi sabai baqara hadin sabani ya qulhulla sab'un bidabun wa sab'i sunbulatin qudrin wa uqaya bi sa'atin la'alli arju ila an-nabi la'alli dan sai ya ce ya Yusuf ya kai Yusuf ayyuhan siddiqu ya kai wannan mai gaskiya mai yawan gaskiya ai kasiru siddiq na ka ba mu amsa bi sab'i karatun simanin ga shanaye bakwai masu ƙiba ya kula hunna sab'an ijamu wanda wasu bakwai ramanni sun ka canje su wa sun sumbulatin khudr sannan da zangar ku bakwai ɗanyu waɗanda suke koraye wa da wasu ya da satin busassu waɗanda su kuma sun kalla waiwaye su sun ka kai su ƙasa la'alli arju ila nasi ko cewa ni zan koma zuwa wurin mutane sarki Allah sai annabi Yusuf ya ce to ga fassara tazra'una za ku yi shuka za ku yi noma sab'a sinina shekaru bakwai aban da wane ai tabi'a wa hiya tawilu sab'i simani wannan shine fassara shanu bakwai din nan masu kiba amma asabtum duk abin da kun ka girbe ko kun ka yanke fazaru to ku bashi fi sumbuli cikin zarkunsa zangarkunsa kada ku susuke abin nan li Allah ya don kai ya baci kai ya lalace illa kalilan sai dan kaɗan min mata kulu wanda za ku ci wato in kai noma sai ayi yi runguna in aka girbe abin nan dawa da karan da zangarkun da hogin nata duk a ɗauko a zuba ruhewa a ware ɗan kaɗan wanda za a ci da shekara in shinkawa ce ko alkama an ka yanke to kada a buge ka a kakkaɓe a batta haka nan a ɗauko a zuba cikin rumbu sai a ware wanda za a ci shi ɗaya za a susuke a sheki eh to wanda za ku ci shi kan ku susuke ku sheki Sun يأتي min بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تؤثرون ثم يأتي من بعد ذلك سبع sannan bayan waɗannan shekaru bakwai na wadata waɗansu bakwai za su zo shidadu masu tsanani mujdibatin masu fayi si'abin mawayata wa hiya tawilu sab'al ijar wannan shine fassara shanu bakwai masu rama ramami ya kulla ma qaddamtu da za su canye duk abin da kun ka gabatar musu na waɗancan shi abin da kun ka noma cikin waɗancan shekaru na na wadata duk za su canye min al mazru'i na hakin da an ka shuka fisinina muhsibati cikin waɗannan shekaru na wadata ta kuluna hubihin da za ku canye shi duka cikin waɗannan shekaru bakwai na wahala illa sai dan kaɗan da ma tusinu na abin da kun ka ajiye ai tadakhirun wato ba don wannan ba da ba za su kai ba eh amma an yi ƙyar da ƙyar kaka na yi abincin na yi da ƙarewa wani ya ce sauran na kwana bakwai wani ya ce sauran na kwana biyu wani ya ce sauran na kwana ɗaya bai dai ƙare duka ba sai da an ka cimma sabo eh illa kalilan min ma tuhsinu sai dan kaɗan ya rage na wanda kun ka aje din eh ثم يأتي من بعد ذلك ثم من بعد ذلك آمن به الناس ya yati min ba'da zalika amu sannan wata shekara za ta zo bayan waɗannan shekaru bakwai na fari ita wannan shekara fihi ga suna cikin su za a gaji mutane bil madari da ruwan sama za a wa mutane ruwa wa fihi asirun kuma cikin wannan shekara za a yi wadata har a dora matsa inabi ana shan ruwa wato ana yin fanta da coca cola da abin da mineral saboda shekara wadata ce na'am وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول وقال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النصرة التي قطعن أيديهن إن ربي بخيرهن عليم وقال الملك تبان سلكي an zo an faɗi wannan an koma an mai bayani sai ya ji lalle ya gamsu wannan haka za a yi sai ya ce in ji sarki lamma hurra rasulu yayin da masin da ya zo a khabara ba bashi labari bi tawili hada fasara wancan mawalki yace yi tuni bihi ku je ku tawo min da shi billazi abara wannan da ya fasara mawalki ku kawo min shi a hurra rasulu yayin da masinjan nan ya taho ma yusuf sarki na kiran ka wada laba lil khuruj yan neme shi hita da gidan yari ya tahi dari qala sai yace asidan izhara bara'ati yana son ba zai hito gidan yari ba sai an tabbatar mai ya barranta daga waccan tuhuma da mata kai mai tada yace ba zan hita ba irji ila rabbika koma masarki ubangidanka fasalu tambaye shi ma balun niswati menene sha'anin matayen nan allati kadana aydihun wayannan da suka yayyanke hannunsu saboda sun ganar inna rabbi lalle ubangiji na alimun masani ne da kai da inna da kulle kulle makircin su faraja matan da ya dawo ba akhbaran malika ya ba sarki labari fa jama'a wanda sarki ya tara matan gari duka kala yace قال ما خلقكن إذ راواتن يوسف عن نفسه قلنا عاد لله كما علمنا عليه من قالت امرأة العزيز لا هذا غرق وأنا رأواته عن نفسي وإنه لمن الصادقين to da sarki ya tara su ƙala sai ya ce musu ma ka ɗaba ne menene sha'aninku izrawatun na yusuf yayin da kunka nemi yusuf annabsi ga kansa hal wajattunna min humailan kunna shin ko kun samu wata karkata ga annabi yusuf zuwa wajen ku kun da shi mai sha'awa ku ne kamar da ku guje sha'awa sai kulna sai suka ce hasha lillahi wannan ya tanta ga Allah ma alimna alaihi min su'i mu ba mu san wani mummuna abu ga annabi yusuf ba bai ma kula da mu ba mu annan muna ta sharholiyar mu to ana cikin wannan qalat imra'atul aziz sai mata sarki ta hito yace ku tsaya ni adda magana al'ana hasasa yanzu kan gaskiya ta bayyana kowa zai je a hakikanin al'amari ana hu an nafsi lalle ni min neme shi ga kai ne kuma yaki wa innahu la min as-sadiqin lalle shi wallahi yana cikin masu gaskiya da yace din nan ni min neme shi daga haka ne shikenan fa ukhbira yusuf bizalika an ka ba yusuf labarin cewa dai mata dai sun barantar da kai cewa ba ka da laihi su adda da ka hita faqala sai yace zalika ariya lama anni lama kullu bi وأن wannan neman barranta القائلين ذلك وأن النيمان برنتا دنيي ya alama azizu don sarkin masar ya san anni lam akun ni ban cuce shi ga iyalin sa bil gaibi halin baya nan wa anna allaha la da kaidal allah baya shiryar da makircin nan na maciya amana saboda haka shi yasa ni tsaya ni ce sai sai an barrantar da ni dan shi sarki ya tabbatar da ban ci amana kai ba domin Allah baya shi da makincin mace ya amana sun matawada alillahi sannan da kuma sai ya zo ya tawari ga Allah fa kala yace wa ma ubarriqu nafsi inna nafa ala amaratun illa ma rabbi inna rabbi ghafurur to wannan magana ya milu an ya kuna min kauli yusuf wa ya milu an ya kuna min kauli zaliha eh wannan yana iya zama magana annabi yusuf yana iya zama magana ita zaliha amma shi mai fassara na malam sayudi yana ganin annabi yusuf ne wannan magana Da haka ya ce wa ma ubarri'u nafsi ba wai ina kokari in barantar da kaina ne daga kurakurai ba innan nafsa don ita rai dabi'a rai la'ammaratun bisu'i mai yawan horo ce da mummunan abu illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansa ya zai cikin rahamarsa a sama ya tsare shi inna rabbi lalle ubangiji na gafuru rahim mai gafara ne ko mai jin kai to yana yiwa ya shi annabi Yusuf yayi magana yana yiwa ita ta yi eh wa qala al malik wa qala al malik utuni bi bihi ataqaliqu li rawdi falamma allamahu qala faƙalar maliku sarki ya ce to bayan duk an yi wannan etuni eh bihi ku ta ku zo min da shi astakhalisu ni nafsi in karɓe shi ga kaina aj'aluhu in san ya shi khalisan li nawa ne ni kadai duna sharikin ba tare da ina tarayya ni da wani ba fa za'ahu rasul sai ma ya da yazo ma annabi yusuf wa qala yace ajibil malika ka amsa kiran sarki fa ya tashi wa wadda ahla sijini yawa waɗanda a zaune gidan yari ya yi musu ban kwana wada alamu ya yi musu addu'a su magta sannan ya yi wanka wala bisa siyaban hisana ya ɗaura tuwahi masu kyawu wada kala alai sannan ya shiga wurin sarki wannan addu'a da annabi yusuf yawa gidan yari shi ya sa ko kashe mutum za a yi gidan yari in ya shiga in kaje za ka tarar da shi hankalinsa kwanci gashi an rubuta sisi kwandam ga riga ta gashi ko duba yana ganin kashe shi za a yi amma za a ga yana ta harkoki ne da ɗaya da duniya kamar ba shi bane Allah ya samu gidan natsuwa saboda wannan addu'a da annabi ya soyewa gidan eh bala ma hu yayin da ya magana da shi kala sai ya masa wato a shi sarki ya ce ma annabi Yusuf innaka al-yawma kai a yau ladaina nan wurin mu makiyin kana da tabbatattar daraja amin kuma amintacce zo makanatin wa amana kana da matsayi kana da amana ala na bisa ga al'amarinmu fa ma za ta ra'an ala ni kake ganin za mu aikata game da wannan babban al'amari da ya tunkaro mu na bakwai da bakwai me a shawara ƙala sai yace ijma ɗa'am eh, ka tara abinci wa zar'i da haƙi wa zara'a zaraa wato ka shuka shuka mai yawa fi hadhihi sinin al-mukhsiba cikin waɗannan shekaru masu wadata wadda ka da'ama ka aje abinci fi sumburi cikin zangarkunsa ka asusuke fatati ilaikal khalq bayan an yi wannan lokacin da an ka daina noma saboda babu ruwa talikan gari za su taho liyam taru don su nemi abinci a wurinka fa qala sai yace wa man bi haza to wa zai yi min wannan aiki qala sai annabi yusuf yace qala ja'alni ala rabbi inni habirun alim ƙala sai ya ce ij'alni ka sanya ni ala khaza'in al-ard akan taskokin kasa kamar da ni ministan gona inni Hafizu, ni mai tsare amana nake alimin kuma masani da yadda ake tsaron amana Zo hibzin wa ilmi ina da tsaro kuma ina da ilmi bi amri ha game da al'amarin sha'anin gona wakila an ce kana katibun hasibun marubuci ne kuma akaunta ne ya iya lissafi Eh, saboda haka bisa ga wannan ne malamai suke istinbadin cewa ya halatta mutum ya nemi shugabanci ga abin da yake ganin in ba shi ya riƙe wannan matsayi ba abubuwa za su lalace ya halatta har ma wani malami yana cewa kamar yanzu yadda mun ka lalace din nan ya zan yadda in ga siyasa ba ka iya ba a iya siyasa sai ka ba mutane kuɗi to ko kuɗin kana iya kashewa don a zaɓe ka ka gyara al'amura muddin ka san ga kanka kana iya gyarawa ya halatta jaiz kamar yanzu irin yadda ake ya ga Najeriya yanzu ko ni gaskiya ka ko ni man ya fito yanzu yana siyasa Najeriya sai ya kashe kuɗi in ba haka ba ko koma ta ba ta zaɓe ne ga yanzu ba wannan iska da ke bugawa ko da za ka rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga tuta haka ce gani ni musulunci zan yi ka kai ta kowa gida ka rubuta gidanka duk da ayatul kursi da qul to in babu kuɗi ba mai zuwa inda kake eh wata tsohuwar karuwa in ta taho da kuɗi ta aje tana ta kamar kuɗi ya taho wallahi can na aje a taro inda take a baka da qur'anin ka da buharin ka eh haka yake wato an kai wannan yanzu nan gaba kamin mu daina siyasa kuɗi sai an yi shekaru nan gaba abu guda zai taimake mu 'yan siyasar nan da za a zaɓa yanzu su manta da sun kashe kuɗi su tsaya su yi aiki su gyara al'amura to in suka gyara al'amura zaɓe mai zuwa in sun ce ba su ba da kuɗi a zaɓe su su kammala aikin su da gudu za a zaɓe su amma muddin sun ce sai sun ci riba ga abin da sun kai to mun dangana shiga bala'i kenan sai an dawo ana cewa ina sojoji sani a bace taso ga wurinka sai an kai wannan matsayin eh saboda haka yan siyasa kuna jin ku yi kokari kada ku nemi riba wato abin nan in ajrukum illa ala ku yarda ladar ku na wurin Allah in kun ka tsaya kun kai aiki wa qul imanu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turaduna ila alimil ghaibi wash shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun eh yanzu abin da muke bukata shine ayi aiki Allah ya gani manzo ya gani mu'minai su gani sannan za ku koma wurin Allah zai ba ku labarin abin da kun aikata babban abin da Najeriya take bukata yanzu ga 'yan siyasa shine kowa ya san abubuwan da sun lalace kuma waɗannan abubuwa da sun ka lalace da zarar an gyara su ba a shekara uku sai an gyara abubuwan nan da sun ka lalace na farko aikin gona ya lalace na biyu tsaro ya lalace tsaro babu tsaro kun ga jiya an ka ce a iyafur an kai fashin jirgi jirgi ko ba wai masu bindiga ba ha kawai saboda ƙasa ta lalace a Legas jirgi ya sauka daga Kenya kawai nan yan yan iska na Legas kawai sun ka zo sun ka sa duwatsu gaba ga jirgi sun ka sa kamin ya iso na inda taransis inda ake sauka shikenan kawai ana nan sai kamar abin da suka yi ta ihu sun ka je sun ka bude budin jirgi sun ka kwashe na mutane sun ka taye su babu bindiga ba wani abu cikin gari da rana ba da daddare ba da rana kun ga abin gada ai kwanta kwanta <laughs> wanda ake wa motoci to gashi a airport kun ga wannan wani abin da ba a taɓa yi ba a duniya wannan abin da ya faru najeriya ba a taɓa yi ne ba a duniya yana yiwa a mashin jirgi amma cikin jirgin bayan direba ya gama tashi ya miƙe cikin sararin samaniya sai a kara mai bindigar kunne a ce ya kwana da jirgi ya sauka ƙasa ƙasa akwai wannan fashi wannan na maza ne amma dai a ce jirgi ya sauka airport kuma airport din nan ta mutane kuma wai nan cikin airport jirgi ya ta tsakanin can da can a ce wai an yi fashi domin shi jirgi fa abin da za ku lura da shi ji jirgi idan jirgi na tahiya daga nan inda yake tahiya din nan yana da jirgi yanzu iya daga daga nan daga nan iya daga daga Kano kamin ya iso nan fatisko yana iya magana da Jidda to ina ga ya sauka Jidda ya sauka Jidda fa ana iya nan take a ce to ga wai wasu nan sun tare mana gaba sun hana mu isowa ko ba haka ba kuma jirgi na sauka akwai yan kwana kwana waɗanda za su je su su ga na inda zai sauka don ana tsammanin da sauka ta wuta za ta kama akwai yan kwana kwana suna ina babu kowa haka kawai suka zo suka ɗebi kayan mutane suka shiga daji to wannan a yi ƙoƙari 'yan siyasar najeriya a gyara wannan sannan abu na uku shine a gyara gidan mai taron sulhu da ya sauki nesa ta zo kusa abincin da ake noma cikin lungu a ɗauko shi har ya taho gari bai tsada ba don yanzu za ka je inda akwai inda za a je a sai da buhu naira dubu ɗaya ko ma ɗari takwas amma kamin ya zo nan batun ya kai dubu biyu saboda kuɗin mota za a so shi ɗari takwas eh an so ɗari takwas ya kamata a biya naira ɗari a kawo shi ne ya tona a ɗari tara ko eh an so taho da shi ɗari tara kaga wanda ya so abin ɗari tara ya sayar dubu da ɗari ɗaya ai ya ci riba ɗari biyu to amma ina za a samu ba zai yi ba to irin waɗannan abubuwa saboda haka shi yasa malamai suke istinbadi wajen bangaren siyasa cewa in ka san abu zai lalace in ba kai kai rike ba to ya halatta ka nema ya halatta ka nema to shine wani malami yake cewa in ma harkar ta lalace kamar yadda muke ya halatta ka kashe kuɗi don ka cimma wannan matsayi amma da niyyar ka gyara ba wai don ka cika aljihunka ba ta mu ci gaba وكذلك ma kana aliyu يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نريد المرسلين وكذلك wato kamar wannan ni'ima da mun yi ga annabi yusuf bil kalas min sijil da mun ka tabo shi daga kurkuku makkanna li yusuf al muka ba yusuf iko cikin ƙasar masar ya tabawa yana sauka min ha cikin ƙasar masar haisu ya sha wato yana rangadi gari gari duk inda yake so ya je duk wanda ya fito daga gidan yari sai gidan gwamnati da gidan yari sai gidan gwamnati annabi yusuf kenan eh ba da diki wal bayan kunci da tsare shi da an kai wannan kisa an ce sarki tawajjan ya mai kwalkwali wato kambe wa wallahu makanal aziz yan naɗa shi matsayin wancan sarki wanda ya zama gida ne wa ya cire wannan sarkin wa mata ya mutu ba'adu bayan haka shi sarki fa zawwajahu imra'atahu sai amran mai da ita wannan matar zaliha annabi yusuf ya aure ta fa wajadaha azra ya same ta budurwa domin shi tunda ya aure ta tana budurwa bai taba saduwa da ita tunda hasuru ne a wannan zaman duk da ta yi tana nan ba namijin da ya taba kusanta ta ya zo ya same ta budurwa wa waladan lahu waladain ta haifa mai ɗaya biyu shi annabi yusuf wa qabal adala ya tsayar da adalci bi a masar wa danan lahu riqab yoyin mutane sun yi biyayya gare shi kowa da kowa ya miƙa mai waya an sallama mai nusibu bi rahmatina man nasha'u don haka Allah ya ce muna samar da rahman mu ga wanda mun kaso wala nudi wa ajral musinina ba mu tozartar da ladatun mai kyautata aiki kun ga in mutum ya tsare amana sai Allah ya ɗaukaka daraja ta to na'am ولا الآخرة خيرا للذين آمنوا وكانوا يتقون wannan wa duniya kenan Allah yake wala ajarul akhirati wallahi ladar da za a samu lahira khairun ta hanyar ajarin duniya daga ladar duniya na amanu ga waɗanda sun kai imani wa kanu yattaqun kuma suka zan suna jin tsoron Allah wa dakala sinul qahad sai shekarun wari sun ka shigo wa asaba arda kan'an wannan fari da ya zo sai ya wuce masar har ya je can ƙasar kan'ana inda iyayen annabi yusuf suke wa sham abin nan kan'ana ƙasar abin nan can ƙasar iraki da kuma shan ƙasar da annabi iyayen annabi yusuf suke Na waja da yusuf fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahum to shikenan tunda in wahala ta zo to mutane na ta neman ina sauki yake saboda haka labari ya kai ma inda yan uwa annabi yusuf yake cewa lalle yanzu babu inda ake samun abinci cikin sauki kuma da arha sai masar to sai sun ka da kaya zuwa fatauci sun ka tasar ma masar waje a ikwatu yusuf sai yan uwan yusuf sun ka zo illa bin yamin sai bin yamin shi da bai zo bale mu taru don su nemi abinci lamma balagahum an eh, yayin da ya zo musu anna aziz masar cewa sarkin masar yudi ama yana sai da abinci bisa mani da farashinsa baya kara komi fa a alaihi sai suka shiga wurinsa domin shi ai riƙe da suto ɗin din haci farawun sai ya gane su annan ikhwatu ya gane su ne yan uwan nashi wadan zuwa ka kashi su goma wa lahum munkiruna su ko suna inkarin sa la ya'rifuna ba san shi na ba libu da ahadin bi da tsawon zamani tsakanin su da shi an dade wazan ne ku kuma suna zaton ya halaka ya mutu fa kallamuhu bil ibraniya sun kai mai magana da ibrananci fa qala sai yace kalmun tiri alaihim kamar wanda yake inkari gare su ma aqadamakum biladi ni kawo ku garinmu mu kasan mu fa qalu almaira suka ce mun tawo da abinci ne fa qala la'allakum irin kai kun ganku ku yan asiri kuke mai da ku ba qalu ma'azallah ta Allah ya tsare mu kala fa min aina antum to ina kun kai to yan wace yan wace kasa kuke qalu min bilad kan'an suka ce mu da kasar kan'ana muke wa abuna yaqub baban mu yaqub nabiyullahi annabi Allah ne mu diyan mutumin kirki ne baban mu babban mutum ne kala <laughs> sai yace walahu auladun yana da wasu ƴaƴa ga yarkun banda ku qalu na am suka ce eh lalle kunna mun zan izna ashirin mu goma sha biyu ne fa zahaba azgaruna sai dan dan karamin mai tahi ya kai halaka fil ya je can cikin daji ya mutu wa kana habbana ya zan shine mai so yawan mu ilahi ga uban mu ubanmu uban mu ya hi ko ya hi so ne da kowa wa baki ya shike ku amma dan uwa ne yana nan ba ta basa hu sai ya rike shi ne ya tasalla bihi an don ya rinka ba kai ne lallashi da shi wato ya rinka kallo ne dan ya mance da wancan ba mara bi inzanin sai umarni ya ce a kai su babban masauki wa ikrama a girmama su ولما جاهدهم ولما جاهدهم بزعامهم قال اتوني بأكل لكم بنبيكم ألا ترون أني أوفي الخيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم يا إن يمس شرين تهيا بجهازهم لشرين كاينسو وابطالهم كيلم يتكا مسو زكا يمسو أو كما يدي كماتا qala sai yace tuni bi akhi lakum min abikum ku zo min da dan uwan nan naku wanda yake dan uba bunyamin la alama kun dan in tabbatar da gaskiya kuke faɗa bi ma kullu cikin magana da wanda amin dan in tabbatar da gaskiya ku ala tarawna yanzu ba ku gani anni ufil kaila gani ina cika awo in na awo utimmuhu min ghairi baktin ina cikawa ba tare da tawayewa ba wa na khairul munzilin kuma ni ne mai alherin masu saukar da baki ku diba irin mazaukin da ni ba ku da irin girmamawa to ku taho min da shi sun ka ce to za mu zo da shi yace musu bayan Ya yace musu to fa in lam tuni bihi idan ba ku zo min da shi ba fala kai lakum indi babu sauran awo gare ku na ba zan auna muku hatsi ba wala ta karabu kan ma ku sake taso min nan kar ku yi kusa da ni na wato wannan hani ne ya ce ka ayo inda shike ta qalu sadra hawidu an ku abaqu wa inna la fa'irun qalu sun ka ce to sanu rawidu an mu abaqu za mu nemi ubansa wato mu lallashe shi mai iya kokarin mu don ya ba mu shi mu tauma da shi nai da yi dubi dalabihi minhu za mu yi kokari wajen neman sa gare shi wa inna la fa'iluna kuma lalle mu masu aikatawa muke sai mun yi iya kokarin mu don mu ga mun taho maka da shi qala la rabbi ya bihi ayyuhum ya bi ko kuma yarihuna idan alabu ko duk ɗaya. wata qira'a fitiyati da wata kira'a fitiyani ai gilmanihi yaransa wato dogarawansa bid'a bida'atan ku sanya wato abin nan yan tarkacen su ko yan kudin su allati atau ha, wadda sun ka zo da ita tamanul maira shine kuɗin wannan abincin wa kana dirahim sun zama dirhamai ne waɗanda suke ba su da kyau ku sanya musu su fi halin cikin cikin tayukan su wato take buwunan su la lam yarihuna ko za su iya gane ta idan kalabu in sun ka koma ila ahlihim zuwa ga iyalinsu wa faragu suka juye au iya tambuhunan su la lam ko za su dawo ilaina zuwa gare mu la'annahum don su la yatahilluna imsaka ba su halatta rike ta wato bayan an auna musu haƙi sai aka tura kuɗinsu ciki an ka ce in sun ka koma sun ka zube su ka ga wannan kuɗi to za su dawo don su kawo mana kuɗin mu ko da ba su dawo don kawo wancan yaron ba to za su dawo don su kawo mana kuɗin mu don ba su halatta su ba macuta bane eh falan ma wajen ila abihim qalu ya abana amri minna al-qaidu wa arsilna ala ma raja'u ila abihim yayin da sun ka dawo wurin babansu qalu sai suka ce ya abana ya kai baban mu mu ne aminal kailu to yanzu fa karo na biyu an hana mu mu yi awo in lam tursil asana ilayhi in dai ba ka aika da dan uwan mu zuwa wurin wannan sarki ba wannan ministan ba sai ka aika ma'ana asana ka aika dan uwan mu tare da mu naktal mu je mu yi awo ko ya katal ya auno shi ma wa inna lahu lahafizuna kuma lalle mu wallahi masu kiyaye shi muke muna za mu tsare shi ba za mu sake yarda mu sakacin da mun kai ga dan uwan shi ba qala qala ala alayhi illa ce hal amanu ku ai ba a amince muku ba alaihi gare shi illa kama amintukum ala akhi sai kama idan ni amince ma dan uwanku ba wato dan uwansa akan ni amince muku akan dan uwansa shine yusuf min qablu gabanin haka wa qad fa'altum bihi ma fa'altum gashi kun ta kun aikata abinda kun ka aikata game da yusuf ba saboda haka babu aminci to amma duk da haka dai fallahu khairun hibza ko kuma fallahu khairun hafiza Allah ne mahi alherin tsari ko kuma Allah shine mahi alherin mai tsarewa wa fi qira'atin hafizan ya zan tabyin ka qaulihim lillahi darruhu farisan kamar ce wasu lillahi darruhu farisan wa huwa arhamur rahimin Allah shine mahi jin kan masu jin kai ha arju ina kamna an yamunna bi hibdihi Allah shi min baiwa da tsare shi ya kiyaye shi to wala ma fata hu mata ahu ma fata hu mata ahu wa tadu ila atahu ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabadi هذه بضاعتنا na إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد خير بئير ذلك خير يسير نعم to walan ma fatahu mata'ahum yayin da sun ka bude tayukan su ana nan su waje da bida'atan sai suka samu yan kudin su ruddat ilayhi amma idan musu ita zuwa gare su qalu sai suka ce ya abana ya baban mu ma nabi mi muke nema nan ma ya ce akwai wanda suke cewa fasarar wato mu ba mu zalunci ma nabi ai ma na akwai wannan fasarar amma nan imam suyudi yana fassara wannan ma ta istifhami ce ai ayyu shay'in nadlubu to wani abu muke nema min ikramil malik na girmama wa sarki azam min hada wanda yake wannan girma saboda haka hadhihi bida'atuna wannan ma kaga duk daga kuɗin murujjat ilaina an dawo muna da ita sannan kuma bayan wannan wani miru ahalana in muka tafi za mu wato ciyar da iyali munafi bil maira za mu zo da abinci lahun gare soyayya wani abu ba kana kuma za mu tsare dan uwanmu wannan zadu kuma mu ƙara kai laba'il wato kayan raƙumi guda da akina inda mun zo mu goma to yanzu in mun ta zai mu da raƙumi goma sha ɗaya kaga an ƙara kaya guda zalika kairun yasir kuma wannan au abu ne mai sauki salon alal malik sauki gare shi wajen sarki sahai domin shi mai kyauta ne dan mun zo mu goma sha ɗaya duka bai caya tunda kun ƙaro mutane ba za a baku ba a zai bamu ko mu ashirin mun ka zo zai bamu

hatta tutu ne mausikan sai kun bani aminci alkawali min Allah daga Allah da an ta halifu shine ku yi rantsuwa la ta tunna ni bihi lalle za ku zo min da shi za ku dawo da shi illa an hada bikum sai dai in an gama da ku gaba ɗaya an kashe ku da an ta mutu gula ku ya zan ko ku mutu ko ya an rinjaye ku wala tudi kul itiyana bi ya zan ba za ku iya ba ku da ikon tahuwa da shi fa jabu ila zalika sai suka amsa mai zuwa ga wannan sun karanci lalle za su taho da shi sai dai in abin ya yi karhin su falan ma atahu mawsiqam yayin da sun ka zo mai da alƙawullan su bizalika da wannan Ƙala sai annabi ya ya ce allahu wakilu" allah shi an wakili matsari alama na kulu akan abin da muke faɗa na hannu antu daga mu hakku ai shahidun shine mai shaida wa arsalahu ma'ahum sai ya sake shi tare da su ya sun ka tare wa qala وقال يا بني لا تدخلوا من باب واجد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الظالمين شيء إن الحكم إلا لله wa shi annabi yaquba ya ce to in kun je ga gari ga yadda za ku yi ya bani ya ku diyana la ta da kulu kan ku shiga garin masar min babin wahidin kowa guda ku goma sha ɗaya ga ku kyawawan mutane yan ƙabila guda kuma ɗayan da cizo guda wani kulu min abuwabi mutafarrika to ku rarrabu ku shiga ƙofofi daban-daban wanga ya shigo ƙofar kaza wanga ƙofar kaza li Allah ta ziba kuma al'ayin don kada kallon baka na mutane ya same ku wa ma ughni ankum min Allah min shay'in ban iya kare muku komi daga Allah duk auli zalika da wannan magana da nayi ba wai zan iya muku wani abu ba shine kadar qaddara Allah alaikum akan wa inna ma zalika shafqa sai dai wannan nayi shi ne don tausayi ilil hukumu don hukunci bai zamo ba illa lillahi sai ga Allah wa da wuce kadai alaihi tawakkaltu kuma ga Allah ne dogara bihi wa sikitu da shi na amince wa alaihi ga Allah dai faliyata wa kalli mutawakkiluna duk masu dogaro su dogara ga Allah shi kadai ka su dogara ga kowa Allah ta'ala sai Allah ya ce wala ma da kalu ma da kalu min haythu wa ma hu aruhum ma kana yughni alhum min al-jahili illa 'adadan bi nafsi yaqu wa qalil dakhalu yayin da sun ka shiga min haisu amarahu abuhu ta inda ubansu ya umurce su daban-daban din nan ma kana guni an min Allah min shay bai zan yana wadatar musu komi daga Allah bai iya tunkuɗe musu komi na hukuncin Allah illa hajatan wace dai bukata ce bi nafsi yaquba a cikin ran yaquba qadaha wanda ya hukunta ta ko ya aikata ta wa hiya iradu dabil aini shine nuhin tunkuɗe wa kandun baka shafaqatan lahu minhum saboda tausayin sa gare su wa innahu shi annabi yaqub da zu ilmi ma abucin ilimi ne lima allamnahu ga abin da mun ka sanar da shi ko don sanarwar da mun kai mai ai ta'limi na iya saboda karantar da shi da mun kai walakin na aksaran na sai dai mahi yawan mutane su ne kafirai la ya'lamuna ba su san ilhaman la ubangiji ba istifa'ihi li asfiya'ihi da zababbin bayansa ba san da haka ba walamma dakhalu walamma dakhalu ala قال إني أنا أخوك فلا تنفع كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف يا إن سنك شدولي يوسف awa ilaihi أخاه kun taho min da dan uwan eh to kuma kani shi nan wato kamar ya yi mai wani irin kamar kamu mai laifi to ku kawo shi nan kai koma can ka zauna ka san babban da abin nan ba san abin da aka mai ko ma can shi sai ya mai da shi ɗaya waje da ya koma can ɗaya waje da shi ƙala sai ya ce in niya ana abokan ni ni ne dan uwanka din nan wanda ka ji ana ba da labari amma ka yi shiru ka waɗa ma kowa wala tabta kada ka yi bakin ciki kar ka damu bi ma kanu ya alu ya amalu da abinda sun kazan suna aikatawa min alhasad lana na yi muna hasada wa marahu Allah ya kubira kuma ya umarce shi kashi ba su labarin haka wata wada ma sai suka shirya shi da shi ala annahu sai hata cewa shi zai yi dubara ala an yubqihi indahu ya wanzar da shi ya rike shi can inda yake ba zai koma gida tare da su ba yace zan yi dubara amma kakka da abdu abin da ka gani ka kwantar da hankalinka ba abin da zai gudana eh zan rike ka za su koma ba da kai ba hmm. na فلما دخلهم بجعلهم جعل سقاية بلاد ثم أذن والذرية عن ليلو ba ya bashi labarin za a yi dubara ba to ga dubara falan ma jahazahum bi jahazim yayin da ya musu shiri da shirin su wato ya shirya musu tahiya an ka auna musu abinci an ka cika musu kayan su sun kaya ja'ala sikayata sai aka sanya zakkokin awo wato muduna na awo sai aka saka su cikin kayan shi wannan banyamin dan uwan annabi yusuf hiya sa'un min zahabin murassa'in bil jawahir shine zakka na zinare wanda an kalli kama jawhari sai ya sashi fi rahali akhi cikin buhun dan uwansa ko taikin dan uwansa to bayan sun aza sun tahi sun yi tahiya ta dan hanci sai aka bi su fa azana mu sun ma'azana mu azana sannan mai kuwa, yayi yekuwa nada munadin mai kira yayi kira ba'dan